wagga muhawara gurin da take so ta cimma shine wani hanyoyi sabuwar fasaha za a girka don a samu a ciyo kan matsalolin da suka shahi gundumai gundumai lalle in aka ɗiba aka gani bisa ga ta da ƙasashe an yi nazari an gani yadda hanyar ne kamata a bi amma cikin ta da harkokin nan cikin gunduma da gunduma komin da komin a kan ma an yi ɗauki matakin ne na cewa an saka musu ragama bisa hanyoyi da yawa cewa hanyar lakwal cewa hanyar likita cewa hanyar ruwa amma har ka bata ta daidai. Hukumar raya ƙasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato FNID da gwamnatin ƙasar Jamus suke jagora na girka wannan tsarin a cewar wakilin gwamnatin ƙasar Jamus Ronald Maya. A cikin tsarin muhimman ayyukan da za a yi sun hada da bunƙasa ilimi samar da aiki ga matasa bunƙasa noma domin wadatar da abinci da samar da wutar lantarki da girka ma'aikatun ƙananan hukumomi da tabbatar da tsaro shi ko wakilin hukumar raya ƙasa ta majalisar ɗinkin duniya wato pinid jose wabo ya ce hukumarsa ke kulawa da kawo taimako wajen girka kyakkyawan mulki a inda gwamnatin ƙasar jamus kuwa ke kawo taimako wajen girka tsarin karkasa yankuna a cikin taimakon haɗin gwiwa da suke kawo a yankunan lifta ko gurma suna da muhimmanci saboda haka ya yi kira ga duk waɗanda suke kawo tasu gudumawa da su ba da fifiko akan muhimman ayyukan ci gaba ga kasashen da ake taimakawa. A la création des services locaux, da suka rada a girka ma'aikatun ƙananan hukumomi domin a tabbatar da mulkin tsarin doka da oda sannan a ƙarfafa yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa da ba da damar hanyar zuwa kotu ga kowane ɗan ƙasa. Yayin da a nasu waje Alhaji abdulrahuf Dodo, magajin garin Tawa wanda shine shugaban kungiyar magadan garin Nijar, jinjina ma ƙasar Jamus ya yi a wani aikin da taimaka ma da'irarsa da ta yi. Nan da sati guda ko biyu, niya da babban ofis wanda su mutanen ƙasa Alamai suka gina mini wajen miliyan 300 sun zurutu sun kasa mun ka gina wannan parking da mu samu mu tsaye da mayan motoci a ciki kenan duk shi na cikin wannan tayya shine muka son vrema fuskar gwamnati wallahi shugabanni su yi kokari sai dai wata babbar barazana ita ce ta barbare tsaro a wadannan yankunan bayan yan ta'adda da suke hare-hare akwai tashe-tashen hankula tsakanin mazauna gu daya saboda haka wakilin kungiyar jason sahel da ke kula da tsaro a yankin sahel yake halartar wannan taron domin kungiyarsa da kawo wajen tabbatar da tsaro a waɗannan yankunan. Mamakanta Dida Hausa, Yamai Nijar.